19 ga watan Ogista shekara 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare Hawa Usman ga muhimman kanun su. Yau 19 ga watan Ogista kasashen duniya na bikin ranar taimakon jinkai a dalilin haka ministan da ke kula da ayyukan jinkai ya yi tsokaci kan kudaden da ake sawa kan wannan batun da ke kasa da kishi 30 cikin 100 a kasar Niger. Ƙasar Algeria ta tisa ƙera wasu bakin haure a wannan satin a agadarsa a cikinsu akwai ƙananan yara da mata mai kula da kare hakokin yara na ce da ƙarin bayani a cikin labarin. A rahoton na musamman za mu taɓo batun yin ƙaho wata al'adar maganin gargajiya da ake yi a zandayar kuma take kan bacewa. Da fatan an lafiya masu barkamu da sake saduwa. A shekara ta 2022 kasar Nijar ta yi rajistar sama da mutum 600 da suka baro gurarensu da kuma 'yan gudun hijira. Tsarin taimakon da kungiyoyin agaji ke tafiyarwa na taka rawar gani wajen tallafa ma al'ummar da ke da rauni. Sai dai a cewar lawan magaji, ministan na ke kula da kawo agaji wannan tsarin na kan ƙasar da kishi 30 cikin 100. Ga dai ƙarin bayanin da ya ma Farid Burema. Bisa shirin tallafi muna a mataki na aiwatarwa na kusan kashi 65 cikin 100 ta fuskar kayayyaki da kuɗi, amma abin bakin ciki wajen amsa bukatun jin kai muna ƙasa da kashi 30 cikin 100 muna da kaɗan kashi 25 euh, da yanka cikin 100. Me yasa wannan domin watakila akwai matsaloli akwai yaƙe-yaƙe duk waɗannan abubuwa suna faruwa a wasu wuraren duniya an karkata bukatu kuma da rakiyar abokan hulɗa zuwa wasu yankuna musamman ma matsalar matsalar da kuka sani a kasar Ukraine. Wannan ba zai kace mana hamzari ba. Muna bukata kuma muna kira ga gamayar kasa da kasa domin su yi rakiyar ƙungiyoyin kai da jami'an ci gaba ta yadda wannan shiri na mai da martanin kai cikin watanni hudu masu zuwa ya dawo domin kamo lokacin da aka bata domin farfado da ayyukan da suka kwanta. idan muka taɓo batun ambaliyar ruwa na damanar bana shugaban da'ira ta timiyya ya bayyana cewar a cikin da'irar tashi yalle 137 ne abin ya shafa metar kare dubu na hilin noma ne suka lalace tare da gidaje da shaguna dama wanda ruwan ya haɗiye wannan ambaliyar ta shahi ƙauyuka shidan da'irar tatimiya kamar yadda shugaban da'irar muhammed aliman ya shaida ma musa mamman samu ruwa masu yawa cikin wasu garurrukan namu na komin wanda suka yi banna an yi shi a wani garin mu na cimshi zomo da tegir da nan cimiya da egalar halau da wajen intada ne da cimudil nan ne da ya ka samu banna wadda dai za a iya gai tarwan kwa kuma gidanci dari da talatin da bakwai wanda wannan abun ya shafa banna ruwa kamar rijiyoyi ne ruwan suka binne wajen rija 43 akwai kuma otopon wanda ake jarwa da shi wajen 27 su maruwa ya doka allau kuma akwai wurin da aka shibka albasa shi ma nan ya kawo yare ya binne ko kuma ya doka wani wuri shi albasa musamman hal an debe shi ma ruwa ya zo ya tayi da shi wajen ton 47 allau mun samu bannan rakumi guda wanda ruwa ya doka kuma da gidaje wanda suka fadi anan cimiya kamar shaguna ne ruwa ya shiga wata unguwa can yammacin gari idanun kayan da ya suka banna miliyan uku ne da jika hamsin da takwas kusan yalle uku ne suka rasa matsugunni sama da mutum dubu da ɗari takwas ne ambaliyar ruwan ta shafi haɗe da eka 22 na filin noma dukkan su ruwan yalla kume wannan shine sakamakon gyaran da ruwan suka yi a yankunan tabilo ta datimiya da ke jihar agadas daga biyu zuwa tara ga wannan watan shegu mamman lawan shugaban ma'aikatar ministan da ke kula da ayyukan agaji a jihar ta agadas ya sai karim karin haske ya ototar akwai jimillar yankuna goma sha ɗaya da ambaliyar ruwan ta shafa a cikin ƙaramar hukumar tabilat muna da yankuna bakwai a cikin karamar hukumar timiya muna da yankuna hudu ruwan da aka yi biyu ga wata augusta da kuma ranar tara ga wata na biyu ga wata mun samu magidanta 122 da suka rasa mazauninsu a timiya ruwan tara ga wata mun samu magidanta 130 da abin ya shafa a jimilla yallai 259 ne suka rasa mazauninsu mutane 818 abin ya shafa ɗakuna 11 suka faɗi sannan akwai gonakin noma da ruwa suka mamaye ekoki da kuma ƙananan dabbobi da raƙumi ɗaya da ruwa suka tafi da shi fiye da rijiyoyi 50 ne abin ya shafa ton bakwai na albasa ne ruwa suka tafi da su wasu bakin haure 736 da aka koro daga ƙasar algeria wanda a cikin su akwai ƙananan yara 30 da mata 69 da maza 503 su ne suka iso agadas a ranar laraba 17 ga wannan watan da marice yaran 30 da ba su tare da mahaifansu ma'aikatar da ke kula da kariyar yara ta jihar agadas ita ta ɗauki nauyin kulawa da su har zuwa lokacin da za su isa ga mahaifansu kamar yadda suleiman isaka mai kula da kariyar yaran ya shaida ma anise karim A cikin ayarin da suka zo an damƙa mana yara talatin a cikinsu goma sha biyu yara ne 'yan mata da kuma goma sha takwas yara maza. 'Yan shekaru daga goma sha ɗaya ne zuwa goma sha biyu. A cikin waɗannan yara akwai waɗanda suka zo cikin mawayacin hali. Muna da matsala na kula da lafiyar su abin da ya shafi lafiyar fata. Amma idan mutum ya zo yana cikin buƙatar gaggawa ana ɗauka ɗawainiyarsa. muna dafa waɗannan yara don su koma gida a cikin iyalansu a cikin yanayi mai kyau. Yau kasashen duniya na bikin ranar wato tara sha tara ga watan Agusta ranar da aka keɓe domin hotuna. A ƙasar Nijar wata ƙungiya da ke ra'ayin kare masu na'ar ɗaukan hoto ta yi wata ganawa wato karo na biyu da masu shawar ɗaukan hoton. A cewar Sule Abdullahi na ƙungiyar kowa na iya zama mai ɗaukan hoto amma kuma ba kowane mai ɗaukan hoto bane ke iya cewa shi ƙwararre ne. Kadai ci gaban firar tasu da Alila Nuhu. mu a namu bangare a nan nijar a karo na biyu kenan da muke raya wannan rana da aka keɓe a duniya domin masu harkar hoto sannan mun yi ƙaddamar da ayyukanmu na fasahar hoto na kirkira hoto abu ne na sha'awa mun yi la'akari kowa yana iya ɗaukar hoto amma ba kowa bane mai ɗaukar hoto gani haka ne muka ce wajen ƙaddamar da ayyukanmu na ƙungiya mu sa masu ɗaukar hoto su ƙware akan abin da suke yi mun fita daga ɗaukar hoto na da yanzu muna na zamani kuma akwai ɗaukar hoto da ake da wayar salula ba wai mun ce yana kawo cikas ga masu ɗaukar hotuna ba amma dai yana karya ƙarfin masu ɗaukar hoto da suke ɗaukar hoto a wajen tarurruka kenan yanzu mu shiga ɗaukar hotuna na zane na kirkira damanar bana ta sabka sosai a ƙasar niger a gundumar bobai ruwan sun sabka tun watan yuni kuma suna ci gaba da faduwa in ji daraktan ma'aikatar jiha ta gidan gona zakar isufu ya kuma kara da cewa shibkoki na bunƙasa yadda ya kamata ga dai ci gaban firar su da abraham hasumi Wannan shekarar somawar damuna bai zo lokaci ɗaya ba a ko'ina a cikin yankin Boboi. An soma shuka ne a cikin tsakiyar lokacin watan Juan, kuma a binciken ƙwararru akwai wasu garuruwa musamman na arewaci da suka fuskanci matsala a karamar hukumar cota su da wani bangare na ingunga wajen garin kalapate a cikin dukkan yankunan tafiyar damina ta zo da tangarda saboda shuka ta farko bata ta girku ba ta mutu don haka manoma sai da suka yi shuka har sau hudu duka da haka yanayi bai yi kyau ba. mazauna da kuma masu masu wucewa na garin difa na kokawa da matsalar hanya musamman ma a wannan lokacin na damana mai bima shugaban da'irar ta difa kalo mamudu ya tabbatar da hakan a cikin firar su da gidi abdurrahman tun sakkon damana meri yana yi bakin kokarin shi abinda meri difa yana yi ba karami aiki ba ne duk safiyan allah motocin meri da motoci masu hannu da shuni suka ba mu muka yi layi layi yau ma motoci sun huta za su kai rere na doka kasa suna zuwa suna zuba muna yi bakin kokarin mu ruwan da suka yi yawa duk abinda ana yi din har yanzu ba mu samu ba muka son shi har su ce suna biya tax meri baya komai abun ne ya yawa dole al'umma da su izaje su tashi su kama mana kowa bakin gidan shi ma inda zai yi bakin kokarin a samu suma ko da sharet ko da masu motoci haka suma su kama ma wahala ba na Amerika ba ne. ruwan da suke kwance akan layi da angwa angwa banda yana hana harkokin kawo da komowa san ruwa ne wanda sun yi kwana biyu kwana uku ruwa ne masu salte kenan suna kawo ma illa kamar su zazzabin cizon sauro ko wata kila zai kawo ma wasu harka kolera haka kenan ma abu ne maras kyau mutane ya kamata su tashi Ƙungiyar Alternative Espace Citoyen na zaman juyayen rasuwar wasu ma'aikatan nata a shafin shi na Facebook magatakar da ƙungiyar ya zayyana sunayen waɗanda suka riga mu a cikin wani hatsarin mota daga Zandar zuwa Difa domin halartar babban zaman taron matasa da ƙungiyar ta tsara. a cikin mamatan akwai kendin erika na kungiyar bakin haure ta gawo da jibril jado da kuma umaru dan karami na alternative ta zandar sannan da mustapha musa cangare ma'aikacin wucin gadi sannan kuma da wato dan magatakardar kungiyar hatsarin ya yi sanadiyar jikata mutane da dama allah ya shiga mariganya kamar yadda kuka gani wato kuke gani a jikin wuyan ma'aikatan agaji cewa da iskut a turance suna rataya wani yadi mai launi daban-daban a cewar mamman lamin sumana wani kusa a cikin kungiyar wannan yadin da suke ratayawa na nuna cewar wato suna daga cikin wani gungu wanda suka hada da gungun 'yan wato cikin gida da na fanni-fanni da kuma na haɗin kai da na ƙasa da na jiha da na faɗin ƙasa da sauransu ga dai ƙarin hasken da yamma habibu garba Kowane yanki yana da nashi kallabi na musamman. Kallabi wata shaida ce na bambantawa wani tsarin sukuti ne domin gane juna su san wannan da ina ya hito wake wani aiki. Misali bulan kallabi da fari za a ce mai dauke da shi ya fito daga Tilaberi. Kowane yanki yana da tashi kala. Yanzu kuma akwai kallabi mai kallar tutar Nijar da mambobin kungiyar kasa suke daurawa. Kallabi da ke da alaka da aikin da kake bisa wani tsawon lokaci. Kallabi launin ruwan hoda da nake daure da da shi kallabi ne da mambobin kwamitin duniya suke daurawa kenan kallabi wani makami ne wanda ta hanyarsa ake bambanta jami'an scott da sauran mutane haka kuma tsakanin su a gane matsayin kowane inda ya hito da aikin da yake a yanzu sai rahoton na musamman ana yin kaho ne a gargajiyance don hudda jinin da ya gurɓace daga jikin ɗan adam sai dai an waye gari wannan al'adar na neman bacewa a zandar inda ake yin ta a shekarun da suka gabata a cewar alhaji lawali wanzami tsohon shugaban wanzamai na gargajiya a zandar yin ƙaho na da tarihi sai dai wasu wanzaman ba su lakance shi ba kamar yadda ya shaida ma mustapha mamman sani shi ƙaho tushe gare shi ainihi daga mai tsira da amincin allah shi aka wa kaho. kenan mu a gare mu sunna ne makaho kaho ba ma wani kewaye kewa a ce wani ko al'ada ko wani a'a ya cancanta a ce a rayuwar mutum ma an mishi kaho kuma wanzami gare shi wanda yake mishi kaho lokaci lokaci ainihin kaho wanzame a da su ne likitoci na gargajiya saboda abubuwan da ake hudda na jini ba a iya lissahiya a ce da kaza da kaza shin sa ke yin kaho haka nan ba komi ma in ka samu lokaci ana rage maka jini saboda shi jinin da ake hudda na kaho ba wanda yake kwarara ba ne kamar wanda likitoci suke hudawa. a'a jini ne wanda yake cikin nama wanda yake yawo mara duk wanda aka mishi a lokaci an samu kaman wata biyu uku ana wa mutane kaho gashi nan larabawa ya ka gani da ke suna aiki da hadisin bayan haka nan shi ko faduwa ko kuma wani jin ciwo haka ko dai a samu ko wani ciran nama a jiki in aka wa kaho insha Allah shafa'u ne kaga an samu waraka kaman ka yi aiki ma ka gaji jikinka kana jin rigib shi kanshi iya sawa amma kaho kuma ka ji daɗi in aka yi shi ana samun waraka da kyau da kyau ko da ba komi aka ma kaho ka ji daɗi insha Allah. Yau mun ga abu yana ja baya bisa kan harkar kaho kamar menene kuke ganin yake kawowa wannan kuma ba. Mu mafi yawancin a nan Nijar ainihi nasaranci shi yake sawa ake nema a bar kaho a bariki su shi suke ma musamman kamar likitoci na zamani wanda ba su fahimci komi ba a addini kaga kin shi ma suke mafi yawancin mutane wanda ba san ba menene kafan wasu ca suke ma ba kauye ne kai wasu ce a a kai ba gidaje ne to da jahilci da yahudanci nasaranci mu anan komi namu na gargajiya wanda yake mu amfani ba a yin shi shine yake korewa kaho kuma masu yin nashi suna kadancewa ba a koya bare a yi shi kenan wasu gurare ne ake kawo in baka da ciwo kace so kake a rage maka jini kaga na farko ana yin shi bisa kan kafaɗu na ana wa mutum gindin faɗa da kasa ana yin nan wuya saman wuyan wannan jini na kayan na zawa ya sauka ana yin shi tsako ana yin shi bisa gwiwa ciki da waje ana yin kaho saman yatsotsi ma ana yin kaho ko a ƙirjin mutum haka in dai ka ji jikin ka abin nan wanzami mu wanda muka ɗauka wanzami mai aikin jini kawai ina neman haɗin kan mutane su juyo hankalinsu su tambaya kar su bari abubuwan su wanda ya zamanto shahararru su rika kubce musu suna kama igiya rubabba ƙarshen labaran kenan na wannan maricin huta lahiya